daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da alhaka Radio Hausa VOH daga nan birnin tana ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin ba labarai. Akwai shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen Farisanci sannan kisoshin rayuwa sannan mu leƙa Iran shirin mu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen Iraniyawa. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. Yanzu kuma ga labaran duniya da farko ga kanansu, ƙasar kanada ta ce a shirye take ta shiga yakin tattalin arziki da gwamnatin Trump na Amurka. iran da rasha sun fara amfani da tsarin musayar kudade a tsakaninsu tsakanin bankuna sannan za ku ji cewa gwamnatin saliyo ta kira jakadanta a gini don ya yi bayani kan kwayoyin da aka samu a cikin motarsa yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar Kanada meloni jolie ta ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasarta a shirye take ta shiga yakin tattalin arziki mafi girma a shekarun baya-bayan nan da gwamnatin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka wato donald trump tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto joli tana faɗar haka a birnin washington na ƙasar amurka a ziyarar da ta kai wato a ranakun goma sha biyar da kuma sha takwas da kuma sha bakwai na wannan watan janairu da muke ciki. a cikin mako mai zuwa ne dai zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka donald trump zai kama aiki a matsayin shugaban ƙasar amurka wato na shekaru hudu masu zuwa kuma a karo na biyu trump dai ya bayyana cewa idan ya kama aiki zai sanya wa wato ƙasashen wasu ƙasashe daga ciki har wato haraji na shigo da kayaki zuwa ƙasar amurka na kimanin wato kashi ashirin da biyar cikin ɗari ya ce wannan shine tsarin tattalin arzikinsa a kasashen kan kasashen kanada mexico china da sauransu jolly ta kammala da cewa wannan shine yakin kasuwanci mafi girma tsakanin ƙasashen biyu na arewacin amurka ta ce gwamnatin ƙasar a shirye take ta nuna turjiya mafi koli a kan gwamnatin trump sannan ƙasar canada na da matakai daban-daban da za ta ɗauka idan har trump ya ci gaba da wannan shirin nasa ƙasashen biyu dai suna da kan iyakoki na kilomita 8,891 gwamnan babban bankin ƙasar iran muhammad riza farzin ya ba da cewa tsarin musayar kuɗi tsakanin bankuna ƙasashen rasha da kuma iran ya fara aiki kuma daga yanzu iraniyawa da kuma mutanen ƙasar rasha masu katunan banki na Shetab da kuma mir za su iya musayar kuɗaɗe a tsakaninsu a kowane lokaci tsakanin bankuna a ƙasashen biyu kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran yana ƙaltar farzi yana faɗar haka a birnin moscow a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu harkokin kasuwanci ko kuma na buƙatar wato tafiye-tafiye tsakanin ƙasashen biyu za a yi amfani da su da bankunan da suke ƙasashen biyu ne ƙasashen biyu dai sun daɗe suna fama da takunkuman tattalin arziki na ƙasashen yamma don haka wannan shirin ya fitar da dala amurka daga harkokin kasuwanci a tsakanin tsakaninsu halin yanzu dai tsarin wato ya wato halin yanzu dai wato tasirin takunkuman tattalin arziki a kan kasashen biyu zai ragu saboda wannan musayar kuɗi da suke yi wanda babu dala a tsakani majalisar dokokin hamji kasar isra'ila ta amince da yarjejeniyar dakatar da buɗewa juna wuta a gaza tsakanin haramci kasar da kuma ƙungiyar mai gwagwarmaya ta Hamas a Gaza. Tashar talabijin ta Firas TV a nan Tehran ta nakalto Benjamin Netanyahu, Firayim Ministan ƙasar Isra'ila yana faɗar haka, ya kuma ƙara da cewa tsagaita buɗewa juna wuta da kuma musayar fursunoni zai fara aiki a gobe Lahadi. Tun ranar bakwai ga wata Oktoban shekara ta 2023 ne dai. Jiragen yaƙi hamsin kasar Isra'ila suka fara kai wa Falasɗinawa a Gaza hare-hare wanda ya kai ga mutuwar falasɗinawa 46,788 bayan fafatawa na kwanaki kimani 460 mafi yawansu mata da yara ne Netanyahu ya kara da cewa daga gobe lahadi ne ake sa ran karɓar fursunoni yaƙi daga ƙungiyar hamas a yayin da su kuma za su ba da wasu Falasinawa, gwamnatin netanyahu ta sha alwashin ba za ta kawo ƙarshen yaƙin ba sai ta kai ga dukkanin manufofinta na fara yaƙin daga ciki hadda wargaza ƙungiyar hamas daga doron ƙasa da kuma wato kubutar da yahudawa kimani ɗari da suke tsare a hannun hamas har ila da kwace zirin gaza masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Minista harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa a sashen yarjejeniya ta musamman da ƙasar Rasha ta tattalin arziki ce, waɗanda suka haɗa da manya-manyan al'amuran tattalin arziki kamar makamashi, sifili da yawon shakatawa da kuma sauransu. Kamfanin dilancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto ministan yana faɗar haka bayan da aka yi yarjejeniya tsakanin ƙasar rasha da kuma iran a birnin moscow a jiya juma'a kamfanin dillacin labaran afi na ƙasar iran ya nakalto ministan yana cewa yarjejeniyar ta haɗa kome da kome amma akwai wa'anda za a fi kula da su daga lokaci zuwa lokaci ya ce wannan yarjejeniyar ta zo ne a daidai lokacin da kasashen biyu suke fama da matsalolin tattalin arziki sanadiyar takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka dora masu gwamnatin ƙasar saliyo ta kira jakadanta da ke gini bayan badakalar muga ƙwayoyi da aka samu a motarsa. gwamnatin ƙasar saliyo ta buƙaci jakadanta a ƙasar gini da ya dawo gida bayan da aka kama wasu motoci na ofishin jakadancin ƙasar makare da kayakin wato maye shafin yanar gizo na labarai na africa news ya ce gwamnatin ƙasar saliyo ta kira jakadanta a ƙasar gini ya dawo gida bayan da aka kama wata mota makare da garin cocaine na ofishin jakadancin ƙasar ɗauke da akwatura guda makwai makare da su ministan harkokin wajen ƙasar ta gini alhaji musa timoti kaba ya ce jakada wato alhaji alimami banguro wanda baya cikin motar a lokacin da aka kama ta da wa'annan kayaki amma zai dawo don ya yi bayani banda haka ministan ya ce an kama dala amurka dubu biyu a hannun waɗanda suke cikin motar amma sai jakadan ya zo zai ƙarin bayani akan yadda al'amarin yake masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da sharhin bayan labarai. Bai da shi akwai shirin nan na kokun san. Sai kuma shirin mu koyi harshen Farisanci. Akwai kisoshin rayuwa. Bai da shi akwai mu leƙa Iran. Shirin mu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da wannan kuma ke cewa a yi ni lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da yadda kasashen turai suke mai da takunkuman tattalin arziki a matsayin makami don azabtar da mutanen ƙasar syria wanda ni tahir amin zan karanta da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. kasashen turai da amurka sun maida takunkuman tattalin arzikin da suka dora wa kasashen duniya a matsayin makami don azabtar da mutanen kasashen da suka saba wa siyasarsu takunkuman tattalin arziki da kasashen turai da amurka suka dora wa mutanen kasar syria tun kimanin shekaru biyar da suka gabata sun taimaka wajen gurgunta tattalin arzikin kasar ta syria wanda da ƙarshe sun taimaka wajen rushewar gwamnatin bashar al-assad amma abin da ke fitowa daga bakin jami'an gwamnatin wa'annan kasashe shine wai ba za su ɗauke wa ƙasar syria takunkuman tattalin arziki ba sai sun tabbatar da cewa sabuwar gwamnatin ƙasar ta syria ƙarƙashin ƙungiyar hayatu tahririn sham ta kiyaye haƙƙin bil'adama da haƙƙin ƙananan ƙabilu da addinai na ƙasar ta syria shi wannan sharaɗin kuma ta yaya za a fahimci an cika su ko kuma zuwa yaushe za su cire takunkuman tattalin arzikin a halin yanzu dai kasashen jamus faransa holland espanya finland da kuma denmark wato kasashe shida duk sun bayyana cewa za su yi wa takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar syria gyara inda suka shigar da kare haƙƙin bil'adama kare haƙƙin ƙananan ƙabilu da kuma ƙungiyoyi wanda ya nuna wa'annan ƙasashe shida na turai ba za su ɗaukewa ƙasar siriya wa'annan takunkuman tattalin arziki ba sai hayatu da sham ta cika wa'annan sharuɗa a halin yanzu fiye da wata guda da faduwar gwamnatin bashar al-assad kenan kuma ɗaya daga cikin dalilan faduwar gwamnatin assad shine wato matsalolin tattalin arziki na ƙasar wanda ya shaƙe wuyar mafi yawan mutanen ƙasar ta siriya har ya sa suka gwammace wata gwamnati ta zo mai yiwuwa za su ɗan sarara matsin lamban tattalin arzikin ƙasar ya kai ga ma'aikacin gwamnati a ƙasar siriya baya samun fiye da dala amurka 20 a wata kuma kowace shekara tsadar kayayyaki na ƙara yawa duk da cewa akwai wasu dalilai waɗanda suka jawo faɗuwar gwamnatin siriya amma takunkuma tattalin arzikin ƙasashen yamma a kan ƙasar su suka fi takura takurawa mutanen ƙasar gwamnatin ƙasar amurka ce ta fara sanya wa ƙasar ta siriya ko mu ce mutanen ƙasar siriya takunkuman tattalin arziki a shekara ta 2020 takunkuman da suka hana zuba jari a ƙasar ta siriya da kuma kudaden shiga ga gwamnatin ƙasar kasashen larabawa da dama sun nuna aniyarsu ta zuba jari a ƙasar ta siriya amma wa'annan takunkuman tattalin arziki na zalunci sun hana hakan faruwa ministan harkokin wajen ƙasar jamus a taron riyadh dangane da ƙasar ta siriya a makon da ya gabata ya ce gwamnatinsa za ta kwance takunkuman tattalin arziki na ƙasar siriya ne a hankali wannan dai ya tabbatar da cewa wa'annan ƙasashe ba ruwansu da haƙƙin bil'adama musamman idan mutum balarabe ne ko musulmi za su yi maganar haƙƙin bil'adama ne kawai idan mutumin bature ne ko kuma dai daga cikin ƙawayensu asalin damuwarsu da bashar al ita ce yana son kauda hamji isra'ila daga doron ƙasa amma gwamnatin hayati tahariri sham ta miƙa kai ga yahudawan har sai da suka ƙara mamayar ƙasar syria suka lalata dukkanin makaman da gwamnatin ƙasar syria za ta iya yaƙarta da su amma duk da haka wannan bai ishe su ba wannan ita ce ɗabi'ar ƙasashen yamma idan masu sauraro ba su sani ba a hali yanzu suna amfani da wa'annan takunkuman a ƙasashen venezuela da cuba da kuma jimurwar musulunci ta iran amma da alamun sun kasa cimma manufofinsu a kan wa'annan ƙasashe masu sauraro ƙarshen sharhin ba labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, goma sha tara ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida suka gabata a rana irin ta yau. Ibrahim, ɗan autan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya rasu yana da watanni goma sha takwas a duniya sakamakon rashin lafiya shi kaɗai ne daga cikin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ba sayyida Khadijatul Kubra amincin Allah ya tabbata a gare shi ne ta haife shi ba mahaifiyarsa ita ce Mariya Al-Qibtiyya wadda ita kuma kuyanga ce da sarkin Masar ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bayan ta musulunta ta zama matan manzon Allah kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana matuƙar son Ibrahim rasuwarsa ta sa bakin ciki da alhini sun bayyana a fuskarsa mai daraja a ranar da ibrahim ya rasu a ranar kuma rana ta kama wata akan haka mutane suka yi ta bayyana hakan a matsayin wata alama ce wadda take bayyana rasuwar ibrahim ɗan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bayan da labarin ya watsu har ya suke manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan da nan ya kira jama'a ya tara su ya kuma shaida musu cewa kusufin rana ko na wata dukkaninsu alamomi ne da suke nuni da ƙarfi da iko irin na ubangiji maɗaukakin sarki aukuwar waɗannan abubuwa guda biyu ba shi da wata alaƙa da rayuwa ko mutuwar wani mahaluki hakan yana faruwa ne kaɗai bisa nufi na allah maɗaukakin sarki kuma da lokacin da ku ga haka ta faru sai ku yi sallah da addu'o'i manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya haifi 'ya'ya mata guda hudu da 'ya'ya maza guda biyu daga sayyida khadijatul kubra amincin allah ya tabbata a gare ta waɗanda dukkansu sun rasu a lokacin rayuwarsa in banda sayyida fatimatu zahra salamullahi alaiha wadda ta rasu bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da jimawa ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau labarin karatowar lokacin dawowar marigayi imam Khomeini ya yaɗu a tsakanin al'ummar ƙasar iran baya ga haka kuma yadda aka bayyana cewa za a yi wa marigayi imam kuma ya gaggara matarba a birnin tehran wannan shi kansa ya ƙara zabarar da jama'a wajen zama a cikin shiri da shauƙi na ganin marigayi imam wanda kuma ya kwashe tsawon shekaru masu yawa yana gudun hijira a ƙasashen ƙetare bayan da sarki sha ya kore shi daga ƙasar a lokacin jami'an gwamnatin sarki sha da wasunsu sun yi ta ficewa daga ƙasar wasu kuma suna ajiye su bisa la'akari da yadda boran al'umma yake ci gaba da karuwa a fadin ƙasar bugu da ƙari akan haka kuma sarki sha ya riga ya tsere ya bar ƙasar sannan kuma bayan an ɗora shafur bakhtiyar a matsayin firaminista domin jagorantar majalisar ministoci da kuma gwamnati a irin wannan lokacin ne wasu daga cikin sojoji suka fara juya baya yayin da kuma wasu daga cikinsu musamman ma masu gadin masarautar sarki sha suka dage wajen kare masarautar da kuma murkushe boran al'umma wanda babu abin da hakan ya haifar illa ƙara jawo fushin al'umma da kuma ƙara musu azama da kaimi wajen ganin bayan gwamnatin kama karya ta sarki sha. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da sa gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma jami'an kyan asiri na hukumar mossad suka kashe mahmud almabaho wani jigo a ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas a wani otal wanda yake zaune a cikinsa a birnin dubai na haɗaɗɗiyar dolar larabawa an haifi mabaho a sansanin 'yan gudun hijira na palestinawa da ke jabaliya wanda yake cikin yankin zirin gaza a palestine sannan kuma ya yi karatu har ya sami shahadar injiniya a bangaren gyare-gyaren injina almabuhu yana daga cikin waɗanda suka kafa rundunar izuddin al-qassam reshen soja na ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas wanda take gwagwarmaya da isra'ila da makamai yahudawan sahiyuniya sun yi ƙoƙarin kashe shi a baya lokuta daban-daban amma ba tare da sun samu nasarar yin hakan ba amma a wannan karan jami'an hukumar leƙen asiri ta isra'ila musad sun yi amfani da fasfot na boge na wasu ƙasashen turai suka shiga cikin birnin dubai sa kuma kashe shi a asirce amma na'urar ɗaukar hotuna sun ɗauki hotunan su baki ɗaya kuma an gane su cewa dukkaninsu yahudawan isra'ila ne suka shiga haɗaɗɗen daular larabawa da fasfo na bogi amma babu wani mataki da haɗaɗɗen daular larabawan ta ɗauka ko wasu daga cikin ƙasashen larabawan ko ma ƙasashen duniya akan wannan ta'asa da suka aikata. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 289 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan janairun shekara ta 1736 aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila watt ya kasance mai son bincike matuƙa akan ilimin kimiyyar lissafi don haka ne ma ya gudanar da guje-guje masu yawa a wannan fage inda ya kirkiro wasu kayayyaki na ci gaban rayuwar bil'adama watt ya gano makamashin da jiragen ruwa suke amfani da shi ta hanyar tururin wuta sannan kuma ya rasu a shekara ta 1919

da dala ubangiji a wannan mako za mu shiga cikin darasi na 29 ne amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai mun kara tunatar da masu mu cewa za a iya samun matanin wannan shiri a mu na intanet matukar da aka ziyarce shi sannan muna watsa shirin a kowace rana ta talata to a cikin wannan shiri na yau wato darasi na tara. za mu ji cewa a yau fa muhammadu ya ƙudiri aniyar tafiya wani titi da ke cikin birnin tehran da ake kira titin firdausi da nufin haɗuwa da malar razawi babban darakta na wani kamfani wanda ya ajiye alkawali da shi akan cewa za su haɗu a yau domin tattauna wani batu saboda haka muhammadu ya nemi ofishin taksi da ke kusa da shi da ya aiko masa da mota domin kai kansa wurin Malam Razawi wanda ke can titin nan na Firdausi. Amma Muhammadu ya samu matsala domin kowa ya makara bai isa cikin lokaci kamar yadda ya kamata ba. Idan ana so a ji dalilan da suka jawo Muhammadu wannan matsala ta makara sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma tattaunawar da za ta biyo baya. Amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. thank you روزتان به خیر برکه رانه تاکسی تاسی من میخواهم نی اناسو شما می روید کی زکت فی خیابان تیتی خیابان فردوسی تیتن فردوسی مشترک پسنجا می رجسته مشترک 125 پاسنجا می نمبر 125 ده گوما دقیقه منتنا بعد باین تاکسی می آید موتر تاسی زات زو خیلی سوسی من عجله دارم نی اینا ده هنزری دیر شده یا قوری زود ده سوری نزدیک کسا نزدیک است کسانی خدا حافظ الله یکی خدا نگهدار الله یکاری چرا؟ سبودمی چرا ایستادی؟ می کس ایا چیزی شده؟ ون ابو فارو؟ ماشین موتا پنچر پچی الان ینزو لاستیک تایا من عوض می کنم نی زن چنزا وقت لوکچی من ندارم نی بنیده. دیگر ونی با دا برای شما گریکا من میگیرم زن سیده ببخشید کیا حقوری پنچر شد تای پچی خودم نی دکینا من دیر کردم نی نمکرا خواهش میکنم بابو کومه To madalla yanzu kuma ga yadda wannan tattaunawa ta gudana kamar haka. الو سلام آقا روزتان به خیر. من یک تاکسی می خواهم سلام کجا می روید؟ به خیابان فردوسی شما مشترک ما هستید؟ بله من مشترک 125 هستم ده دقیقه بعد تاکسی می آید اما من خیلی عجله دارم دیر شده تاکسی زود می آید خیابان فردوسی نزدیک است خوب است خدا حافظ خدا نگهدار To yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta a cikin harshen Hausa. الو سلام آقا روزتان به خیر من یک تاکسی می خواهم هلو سلام علیکم ملم برکه در رانه اینا سن تسی گوده سلام کجا می روی؟ علیکم السلام اینا زکجی به خیابان فردوسی زوا تیتن فردوسی شما مشترک ما هستید؟ کی پاسن منی ده یی رجسته؟ بله من مشترک 125 هستم ای نی پاسنجه نه می لمبا 125 ده دقیقه بعد تاکسی می آید منتی گوما ماسو زوا تاسی زات زو اما من خیلی عجله دارم دیر شده سرنی اینا دا هنزری سوسی لوکچین یا تاکسی زود می آید خیابان فردوسی نزدیک است تاسن زات زو دوری titin firdausi kusa ne. خوب است. خدا حافظ. da kyau sai an jima. خدا نگهدار. Allah ya kiyaye. To bayan kwashe 'yan mintuna Muhammadu dai yana tsaye yana jiran wannan mota ta tasi sai ga tako ta iso bai wata wata ba sai ya afka kansa a cikinta bayan wani ɗan lokaci sun kama hanya suna tafiya yana yi dai yana diba agogonsa domin ko yana ganin cewa watakila zai makara matuƙa kafin su isa wurin da yake bukata kuma baya fatan ya fara saba alkawali a haɗuwarsu ta farko da malar razawi babban darakta na wannan kamfani da yake son haɗuwa da shi saboda haka ba su je ko ina ba suna cikin tafiya sai ya ga direban motar nan ya tsaya gefen titi domin jin yaya ta kaya kuma menene dalilin tsayawa sai a saurari wannan tattaunawa چرا ایستادی؟ چیزی شده؟ فکر می کنم ماشین پنچر است چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم بله ماشین پنچر است الان لاستیک را عوض می اما من وقت ندارم با یک تاکسی دیگر میروم من برای شما تاکسی میگیرم ببخشید که ماشین پنچر شد نه نه خواهش میکنم من خودم دیر کردم تو مدله یز گا گا اما اما پسر پسر چیکن هرشان harshen چرا ایستادی؟ چیزی شده؟ میسا کسیا ابو ابوی پارو؟ فکر میکنم ماشین پنچر است اینا تنانن موتر تای پچی چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم می؟ پچی اما نی اینا ده هنزری سوسی بله ماشین پنچر است الان لاستیک رو عوض میکنم E, mota ta yi faci yanzu nan zan canza tayar اما man وقت ندارم با یک تاکسی دیگر می sai dai ni bani da lokaci zan ɗauki wata motar tasi ta daban من برای شما تاکسی می ببخشید که ماشین پنچر شد ni zan tseda maka wata motar tasi ka yi haƙuri da motar پیپچی نه نه خواهش میکنم من خودم دیر کردم آه آه آه بابو کمی نینه نما کرا ده کینا Muhammadu da direban tasi dai sun kwashe lokaci suna tsaye gefen titi bayan wasu mintuna sai ga wata mota ta zo inda muhammadu ya hau wannan mota ya kama hanyarsa yana yi yana diba agogo domin kuwa yana ganin cewa lokaci dai ya riga ya gama ƙure masa to amma dai da kyar da jibin goshi ya isa titin firdausi a kan lokaci domin haɗuwa da malar zawe to amma ko na gaba da allah za a ji yadda ta kaya amma yanzu lokaci ya riga mana halinsa dole mu dangula aya a nan to amma kafin mako na gaba din muna karatatar da ku jama'a masu cewa za a iya samun mutanen shirin a shafinmu na intanet kuma za a iya sauraron shirin a kowace rana ta talata da muke watsa shi to amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad da jifur da shirin a fefe ne abdullahi salihu ne ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard stand na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata. mun fara bayyana muku irin matsayin da imam hassan salam da kuma ɗan uwansa imam hussein salam suke da shi a wajen allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam mun yi maganar cewa inda ya bayyana su a matsayin shugabannin samarin aljanna don son su sonsa ne ƙiyayya da su ƙiyayya da shi ne kamar dai yadda ya kasance da mahaifiyarsu fatima salamullah alaiha mun kawo hadisi inda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa dangane da ƙaninsa imam hussein alaihi kan cewa shi limami ne ɗan limami ne ɗan uwan limami ne sannan mahaifin limamai tara wato daga ‘ya'yansa da zuriyarsa mun kawo sunan limamai wa'anda su ma suna daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya tsarkake su ya tafiyar da Dauda daga gare su tafiyarwa har ila yau mun ji yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan je masallaci da Imam Hassan alaihi salam sannan yakan hau kansa yana wasa a daidai lokacin da yake sujida kuma ya bar shi yana wasa har sai ya gaji ya sauka sannan ya ɗaga kansa daga sujada don baya son ya ɓata masa wasansa mun ji yadda ya gadar da su halayensa a lokacin da mahaifiyarsu fatima salamun alaiha ta zo da su wajen kakansu a rashin lafiya ta ƙarshe da ta kama shi sai ya gadarwa imam alhassan salam kamanni da kuma haƙurinsa sannan ya gadarwa imam hussein salam jaruntansa ya ce wanda ya so su ya so shi ya so Allah zai sa su a aljanna wanda kuma ya ƙi su ya ƙi shi ya ƙi Allah zai sa su a wuta idan mun ci gaba za mu ji wasu ƙarin daga cikin matsayin imam alhassan salam da kuma alhussein salam wa'anda manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa dangane da su amma ga kaɗan daga cikinsu. da farko imam hassan salam ne jikan manzon allah sallallahu alaihi sallam na farko wanda ma'asumai suka yi tarbiyarsa ya sami tarbiya daga kakansa manzon allah sallallahu alaihi sallam kai tsaye wato ya tashi a gidan wahayi sannan tsakanin iyaye dukkaninsu tsarkakakku ba abin da yake fita daga wajensu sai alkhairi ba wanda ya sami tarbiyya a cikin dukkanin al'ummar musulmi kamar yadda shi da kuma ɗan uwansa imam hussein salam suka samu don dukkan wa'anda suka yi masu tarbiyya mai ne don haka ba wanda ya sami damar samun tarbiyyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda shi da ɗan uwansa imam hussein salam suka samu don haka tun suna ƙanana suka ɗauki halayen kakansu da iyayensu da kuma halin shiryatar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya da hikima da kuma wa'azi mai kyau an ruwaito cewa imam hassan salam da ɗan uwansa imam hussein salam wata rana suna ƙananan yara amma sai suka ga wani dattijo wanda bai iya alwala ba wanda da kai tsaye suka faɗa masa bai iya alwala ba to da zai ce ta yaya ko ƙananan yara kuka iya alwala amma ni tsoho ban iya ba ma'ana da wuya ya karɓa amma sai suka yi wata dabara don gyara wa wannan dottijin alwalarsa sai suka faɗa masa ya kai dottijo sai suka ƙirƙiro jayayya tsakaninsu a gaban wannan dottijo sai wannan ya faɗa wa wannan baka iya alwala ba sai ɗayan ma ya ce kai ne baka iya alwala ba sai suka buƙaci dattijan ya zama mai hukunci a tsakaninsu don a gano wanda bai iya alwala ba sai ɗayansu ya yi alwala irin ta dattijan ɗayan kuma ya yi alwala wanda ya dace sai dattijan ya ga ɗayansu ya yi irin alwalarsa a yayin da ɗayan kuma ya yi alwala mai kyau sai dattijan ya fahimci cewa shi suke son su yi wa gyara sai ya ce masu ya ku shugabanni na dukkaninku kun iya alwala dattijo jahili ne bai iya alwala ba Haƙiƙa ya koyi alwala daga wajenku ya tuba a hannunku har zuwa ƙarshen hadisin wanda mai biharul anwar ya kawo a cikin jus'i na goma shafi na 89 wannan ya nuna irin yadda halayen kakansu da iyayensu suka yi tasiri a tarbiyyar da suka samu a wajensu malaman tarbiyya sun bayyana cewa yara suna ɗaukar halaye daga iyayensu ko waɗanda suke masu tarbiyya da farko a matsayin takalidi ko kuma dai kwaikwayo amma wannan kwaikwayon hankali zai zama ɗabi'a da kuma halayensu na gaskiya wannan shine muhimmancin samun tarbiyya a wajen masana da malamai ko wajen shugabannin halittu manzan allah sallallahu alaihi wa da wasiyansa a gidan wahayi saboda irin yadda imam hassan salam ya ɗauki halayen kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa da kuma fahimtarsa har ya kai ga duk abin da ya ji ko ya gani yana haddace shi zai riƙe shi a kansa idan ya koma gida wajen mahaifiyarsa zahra salamu alaiha sai ta tambaye shi abin da ya ji babanta ya faɗa da abin da ya gani a masallaci sai ya dawo mata gaba ɗayan abin da ya gani ko ya ji don haka ya zama wasila ta ƙara wa mahaifiyarsa ilimi don haka ya haddace dukkanin ayoyin alkur'ani mai girma wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karanta a masallaci ko a wani wuri ya dawo ya faɗa wa mahaifiyarsa sai ita kuma ta faɗa wa amirul mu'minin alaihi abin da aka yi a masallaci ko abin da babanta ya faɗa sai ya yi ta mamakin hakan sai ya ce mata daga ina kika samo hakan sai ta ce daga ɗana hassan wasu lokutan amirul mu'minin alaihi yakan ɓoye a wani lungu a cikin ɗakin don jin abin da imam hassan salam zai faɗa wa mahaifiyarsa zahra salamullah alaiha idan ya dawo daga masallaci ko daga wajen kakansa sai ya zo ya faɗa mata duk abin da ya ji wajen mahaifinta manzon allah sallallahu wasallam sai imam hassan salam ya zo ya faɗa wa mahaifiyarsa dukkanin ayoyin alkur'ani da kakansa ya faɗa a masallaci kamar yadda ya saba sannan jikinsa yakan kada saboda ayoyin da yake karantawa a wasu lokuta sai ya tsaya ya kasa magana sai zahra salamun alaiha ta ce masa ya ɗana me yasa jikinka ke kadawa idan kana karanta ayoyin alkur'ani sai ya ce ya umma kada ki yi mamaki abin da yake faruwa da ni saboda wani babba yana kula da ni wannan a karan kansa ya nuna cewa yana fahimtar al'amura sosai wato abin tsoro a cikin wata aya da kakansa ya karanta masa yakan sa jikinsa ya kaɗa don yana fahimtar ma'anar ayoyin ba haddace kalmomin kawai yake yi ba a'a yana fahimtar ma'anoni masu zurfi da suke cikin ayoyin kuma wannan yana nuna cewa duk tare da ƙarancin shekarunsa salamullahi alai allah yana sanya masa al'amura da dama wanda suke sa shi fahimtan wannan ayoyi wanda manya-manyan malamai masu tsoron allah ma sai wanda yake da rabo ne yake samu wani abu daga cikinsa ko kuma daga abin da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa suke samu wannan ya zo daidai da wani hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa dangane da wasiyansa kan cewa an arzuta su da fahimtarsa da iliminsa idan kuma ba ku manta ba asirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam mun kawo maku wani hadisi daga imam ali salam yana faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa hakika Allah ya haɗa shi da wani babba daga cikin mala'ikunsa tun lokacin da aka yaye shi yana nuna masa halaye masu kyau har zuwa ƙarshen hadisin don haka wasiyansa ma haka suke. imam hassan salam ya haddace abubuwa da dama daga wajen manzan allah sallallahu alaihi sallam yana ɗan shekara hudu a duniya ga wasu hadisan da aka ruwaito daga wajensa yana a lokacin da yake yaro da farko imam hassan salam ya ce manzan allah sallallahu alaihi sallam ya sanar da shi kalmomin da zai faɗa a a kunutu a kunutu na a kunutu na raka'ar witiri ya ce allahumma hadini fi man hadait ya ubangiji ka shiryar da ni cikin wa'anda kake shiryarwa ka kuma gafarta mani cikin wa'anda kake gafartawa ka kuma jibinci al'amari na cikin wa'anda kake jibantan al'amarinsu ka kuma ka kuma sa albarka a cikin abin da ka bani ka kuma kare ni daga sharrin abin da ka hukunta to lalle kana hukunci kuma ba mai hukunci a kanka kuma lalle wanda ka jibinci al'amarinsa ba zai ƙasƙanta ba albarka ta tabbata a gare ka ya ubangiji maɗaukaki kamar yadda ya zo cikin sahihu tirmizi juz'i na ɗaya hadisi na casa'in da uku, haka ma hakim nishaburi a cikin mustadrak ɗinsa ya kawo wannan hadisin a cikin juz'i na uku shafi na 172 hadisi na biyu an karɓo daga umair ɗan ma'amun ya rawaito hadisi yana cewa ya ce na ji hassan ɗan aliyu ɗan abi talib yana cewa wanda ya yi sallan asuba ya zauna a inda ya yi sallar har rana ta fito hakan zai kasance masa kariya daga shiga wuta ko ya ce maraba da wuta an kawo hadisi a cikin usdul gaba jus'i na biyu shafi na goma sha ɗaya sai kuma hadisi na uku wato daga cikin sabansa wani ya tambaye shi me zaka tuna daga cikin abin da ka ji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Imam Hassan alaihi salam ya ce, Na ɗauki dabino guda daga dabinon sadaka na sa a bakina, sai ya fito da shi daga sai ya fito da shi daga bakina hatta da yawun da hatta da yawun da ya garwaya da dabinon sai aka ce masa ya manzon Allah me ya faru da wannan dabinon sai ya ce mu iyalan gidan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sadaka bata halatta a gare mu ba sai hadisi na uku an tambayi imam alhassan alaihi salam dangane da abin da ya ji daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce na ji shi yana faɗa wa wani mutum ka bar abin da kake kokontonsa zuwa ga abin da baka kokontonsa don lalle shi sharri kokonto ne sannan alkhairi kuma nutsuwa ne sai hadisi na biyar ya ce imam hassan salam ya faɗa wa sahabbansa dangane da halayen kakansu manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma sirarsa sai ya ce manzon allah sallallahu alaihi sallam ya kasance idan wani ya roƙe shi wani abu baya mayar masa sai da abin da yake bukata ko kuma da abin da ya sauwaka na zance sai kuma hadisi na shida imam hassan salam ya ce ku kira mani shugaban larabawa imam hassan salam ya ce manzon allah sallallahu alaihi ya ce an karɓo daga imam hassan salam yake cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi ya ce ku kira mani shugaban larabawa yana nufin aliyu da abi talib salam sai aisha ta ce masa ba kai ne shugaban larabawa ba sai ya ce ni shugaban bani adama ne aliyu kuma shugaban larabawa sai aka kira shi a lokacin da ya zo a gabansa sai ya sa aka kira masa sahabbansa ansar mutane madina kenan a lokacin da suka taro sai ya juya zuwa wajensu yana mai cewa ya ku mutanen ansar shin ba zan nuna muku wani abu ba idan kun yi riko da shi ba za ku bata ba ba za ku bata ba har abada a bayana sai suka ce e ya manzon Allah ka faɗa mana sai ce ga wannan aliyu ku so shi don sona ku girmama shi don girmama ni to lallai jibrilu ya faɗa mani da abin da na faɗa muku daga wajen allah mai girma da ɗaukaka malaman hadisi da dama sun ruwaito wannan hadisin daga wajensa wannan duk tare da ƙarancin shekarunsa salamullahi alai wanda yake nuna cewa a ido ne kawai shi yaro amma a hankalinsa yana fahimtar duk abin da yake faruwa yana kuma kiyaye kome fiye da yadda wasu manya-manyan mutane suke iya fahimta wannan kaɗan kenan daga cikin hadisan da imam hassan salam ya ruwaito kai tsaye daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam hadisai wa'anda shi da kansa ya ji ko ya gani ya kuma riƙe su daga kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wannan duk tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati imam Hassan alaihi salam bai fi shekaru bakwai a duniya ba kuma kamar yadda muka faɗa a baya yakan haddace maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidansa a ko a masallacinsa ya dawo gida wajen mahaifiyarsa Fatima salamun alaiha ya faɗa mata duk abin da ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a wani lokaci sai ta ga cewa yana karkarwa yana firgici saboda tsoron Allah da kuma abin da ya fahimta na abin da ya ji wajen kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leƙa iran dama saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sa da mu a cikin sabon shirinmu na muleka iran shirin da sun sami kawo muku muhimman batutuwa suka faru a nan kasar iran kuma mukan kawo muku tarihin muhimman wurare na tarihi da yawon shakatawa da wuraren ziyara ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko karatu kasuwanci ko kuma neman lafiya da fatan masu sun tare da mu kuma hassan shirin amma kafin nan domin jin shekin bayani kan abin da makamta fata muku a shirin namu na yau sai a gyara zama domin a saurari abin da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma rashin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayani ko kuma ƙarin bayani game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya a cikin makon da muke bita ne aka cimma tsakai ta bude wuta tsakanin kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas da kuma haramtacciyar kasar isra'ila inda aka cimma matsaya dukkan bangarorin biyu su ta bude wuta kungiyar hamas za su saki wasu daga cikin yahuda wanda ta yi garkuwa da su tun a lokacin harin da ta kai haramtacciyar kasar ta isra'ila na bazata a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar ta gabata musamman inda suka haura shekaru hamsin da kuma wanda suke kasa da shekaru sha tara inda ita ma isra'ila za ta saki fursun da take tsare da su falastinawa kenan waɗanda ta kama tun da ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata na shekarar da ta gabata kenan zuwa yau da kuma fursunoni masu ƙanan shekaru da waɗanda suka manyanta kuma ta janye baki ɗaya daga yankin zirin gaza musamman ma arewacin gaza ƙasashen masar da qatar su ne suka shiga gaba wajen ganin an cimma wannan yarjejeniya bayan da a kwashe fiye da shekara guda isra'ila tana lugudan wuta ta da kisan kare dangi kan mata da yara ƙanana da ta kashe dubban mutane kuma ta rusa dukkan muhimman gine-gine da ke yankin na gaza wannan mataki yana zuwa ne bayan da isra'ila ta kasa cimma manufofinta ta ce saboda su ne ta kaddamar da yaƙi kan ƙungiyar hamas kuma yankin gaza musamman kawo ƙarshen ƙungiyar hamas da hana ta kai mata hari tun daga lokacin kai harin zuwa yau dakarun sun musulunci ta hamas ba su yi kasa a gwiwa ba domin kuwa sun ci gaba da kai hare-hare su ma akan isra'ila a nata bangaren ƙungiyar hamas ta yi maraba da wannan yarjejeniya sai ta ce wannan bai sa ta saki jiki ba dakarunta suna nan cikin shirin mayar da martani kan duk wani wuce goma da iri a gefe guda kuma shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar hamas ya yanjina wa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar laban da kuma kungiyar husi ta yaman da kuma jamhuriyar musulunci ta iran game da gudunmuwar da suka bayar da goyon baya ta kowane bangare ganin cewa 'yan gwagwarmaya sun yi nasara akan wannan ne na tuntubi malam ibrahim mu'azzim wani malami a birnin kanon dabo da ke tarayyar najeriya domin yin ta bakinsa game da wannan yarjejeniya da aka cimma ta tsakaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar hamas sai ka da baki ya ce abin da ya shafi mahangata a kan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma ƙungiyar fafutukar kare kai da neman 'yanci ta hamas wato wata wani babban al'amari ne wanda ya faru kuma gagarumar nasara ce ga ita ƙungiyar gwagwarmayar kare kai ta addinin musulunci ta hamas wanda take tabbatar da cewa shi ɗan adam idan har ya yi ƙoƙari ya tsaya kyam a kan gaskiya komai karancin kayan aikin shi kuma komai karancin adadin shi to taimakon allah yana tare da shi gaskiya ba komai ne ya tilasta wa isra'ila wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ba <clears throat> face abubuwa kamar haka ɗaya daga cikin su akwai tilas dole kanwar naki saboda idan suka ci gaba a haka bayan dai na farko ƙarfinsu ya ƙare a aikace wato a fagen fama duk wata mugunta da za su iya yi ta hanyar rusa yankin zirin gaza kusan gabaki ɗaya da kashe mutane masu yawan gaske musamman mata da ƙananan yara da marasa lafiya daga ciki har da yin amfani da cewa waɗanda suke ba mayaka ba su fita su bi ta wuri kaza idan suka je sun tsira sai kuma a kai musu hari can da kaiwa hari kan asibitoci da sansanin 'yan gudun hijira masu raunuka wannan ba komai ne ya faru ba illa tozarta ƙasar isra'ila ya tozarta ta a idan duniya wanda ma da ba su gane me yake faruwa ba ta fassara kanta a matsayin maƙiyar sulhu ce maƙiyar ɗan adamtaka ce sannan tana gaba da mutum ko da sunansa musulmi ko ba sunansa musulmi ba domin akwai har-haren da ya shafi kiristocin da suke zaune a falastin da kuma zirin gaza sannan kuma ƙarshe-ƙarshen nan ma harin ya sake komawa akan wato gabar kudu ta kogin jordan wannan ɗin yana nuna cewa nasara ce babba ga 'yan gwagwarmaya ga baki ɗaya masu neman kare haƙƙinsu da masu ƙoƙarin kare haƙƙin kansu da kare mutuncin kansu da kare ƙasarsu wannan din yana ƙara tabbatar mana da cewa shi haƙƙi ko girmamawa ko mutunci wani abu ne wanda sai dai mutum ya karɓa wa kansa ba wanda zai zo daga nesa ya baka in ba haka ba zaune tashi da aka dinga yi a majalisar ɗinkin duniya wajen yanke shawara da idan aka yi kaza zai kawo sulhu a gabas ta tsakiya a shekara ta 1900 eh, da wajen 60 da wasu abubuwa an yi zama irin wannan an yi resolutions irin wannan daga ƙarshe babu abin da ya yi amma dagiya da kafewa da kuma jajircewa albarkacin dadewar da aka yi ana yi da kuma karfin imani da abin ya samar ya sa hamas ta sama wa kanta wannan nasarar kuma ba ƙaramar nasara ba ce amma babbar nasara ce ga 'yan gwagwarmaya ga baki daya ko ina suke a duniya. wasu na ganin hararen da isra'ila ta kai a gaza da laifukan yaƙi ta tafka kan fararen hula da da kashe manyan jagorin ƙungiyar ya sa ƙungiyar ta yi rauni ko me zaka ce game da haka ko miskala zaratin saboda dama na'am shi gwarzo ba a rana ɗaya aka yi shi ba to amma duk lokacin da kuma ya zama na sun kashe wanda suka kashe kaman kashewa ismail haniye a ƙasar bakunci wannan ya tozarta su ya nuna cewa ba su da wani jan layi na kiyayewa mutunci ko hurumin wata ƙasa ko 'yancin wani unwani a matsayin wannan bako ne a hannun waɗansu bai kamata a yi masa wani abu ba a bari sai ya zo fagen fama wannan ɗin ya ƙara fassara su sannan ba komai ne dama yake ƙara wa su 'yan gwagwarmayar ƙoƙarin ƙwatar su ƙarfi ba illa su ƙara gane cewa abokin gabarsu yana iya yin komai domin karya su to shi kuma wanda kake iya yi wa komai domin ka karya shi tare da taimakon Allah da karfin imani a wannan lokacin da imanin sa yake sake dagewa domin da a ce kila da dabara suka bi ko da ɗauki ɗaiɗai ko da yin wani abu a hankali ta hanyar kau da kai daga manyan jagororin la'alla wannan ya sa ma su yi sanyi amma kashe jagororin irin su ismail haniya irin su yahaya sinuwar da sauran jagororin wannan gwagwarmayar kwatar yancin ba komai yake ba irin ƙara samar da waɗansu irin yahaya sinuwar ɗin sannan kuma sai ya tallata wa duniya cewa akwai wasu jagorori masu ƙarfin imani waɗanda suna iya yin yaƙi har numfashin ƙarshe ko da kuwa sanda ce ta rage masa a hannun mutum wanda yake hannunsa ma ɗaya ne ya rage har yanzu akwai irin waɗannan mutanen wato in a kan ƙoƙarin kare 'yanci ne da ƙoƙarin kare addini da ƙoƙarin kare ƙasa da karama ta ɗan adam to za su iya yaƙi har numfashin ƙarshe ba waɗanda idan aka ji musu ciwo ba ne za su juya da gudu suna wayo Allah wayo ni kaina kaza ya rushe sannan dukkanin irin dabarar da mugunta da haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta bi wajen wulakanta mata da ƙananan yara da rusa gari da rusa dukkan wani abu wanda zai jawo wa ɗan adam ya ɗan samu saukin rayuwa kamar asibitoci da kasuwanni da guraren ibada bai hana mutanen falasɗin zuwa sallah ba sannan bai hana su ƙara samar da 'yan mukawama ba ta yadda duk lokacin da wani gwarzo ko wani jarumi na hamas ya yi shahada to kuma sai su sake ɗaukan wani ma ko wasu wanda yanzu wannan da ya shigo to fa da sabon kumaji ya shigo domin ya san cewa ga abin da ya faru bilhasali kuma tunda kowa a cikin waɗannan mayakan sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da Allah subhanahu ta'ala alqur'ani yana cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un sun yi imani da cewa kada ku kirga waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah a matsayin matattu a'a masu rai ne to wannan din yana ƙara wa matasa ƙarfi na gwiwa da kuma yin yaƙi domin neman shahada amma asarar dukiya da aka yi a gaza ko a falastin baki daya ko a gabar tegun abinan kogin jordan wannan duk ba komai yake nuna ba illa iyaka ita karamtacciyar kasar isra'ila tana ganin idan ta rusa gini ta karya wa shi dan mukawama karfin gwiwa wanda kuma ba wannan ne yake karya masa karfin gwiwa ba sannan sauran al'umma kuma a cikin kasar falastin da sauran kasashe ma na nesa a duniya wannan din ya kara farkar da su ya karasa suna goyon bayan 'yan hamas abin da zai baka mamaki a kan cewa wannan asarorin da aka yi bai karya wa 'yan hamas karfin gwiwa da ko miskala zarratin ba idan ka kwatanta shi da goyon bayan ma da hamas take samu a kasashen duniya masu ci gaban tattalin arziki kasashen yamma waɗanda kila ma 'ya'ya ne da iyayensu suke morar wannan abin da yake faruwa waɗanda kamfanonin iyayensu tun zamanin mulkin mallaka tun zamanin kasuwancin bayi tun zamanin yin kamfanonin da suka fara taimakawa isra'ila ya zama yanzu 'ya'yansu a jami'o'i irin irin su harvard suna zuwa su yi slogan su ce harvard university we know where you are remember south africa remember vietnam cewa jami'ai wato ɗalibai a jami'ar harvard su yi tattaki zuwa gidan shugaban harvard suna faɗawa shugaban harvard suna ɗaga kati da tutoci suna cantin suna yin wato kirari da, da, da yin slogan suna cewa jami'ar harvard mun san fa a ɓangaren da kika tsaya wato mun san matakin da kika ɗauka saboda muna nan sane muna sane da abin da ya faru a mulkin wariyar launin fata ta afirka ta kudu sannan kuma muna sane da abin da gwamnatin amerika ta yi a vietnam wannan abin da ya faru a Falasɗin babu yadda za a yi ko a mafarki a ce ya raunata Hamas. Hamas sannan kasashe 32 na NATO da suke daurewa haramtacciyar kasar Isra'ila gindi. Wannan abin ya tozarta ƙaryarsu da kumajin makamansu da komai nasu da suke ji da shi a ce wani adadi na mayakan da kwata-kwata zirin gazan nan idan ya yi kokari a ce mutum miliyan shida ne a wani ziri wanda yake kewayayye wanda kurkuku ne babu shiga babu fita amma waɗannan 'yan ɗaruruwan na mutanen suke iya yin wannan yaƙi na wannan tsawon shekara guda da ƙasar da take rajin tafi kowa makami tafi kowa ci gaba tafi kowa iya yaƙi kwamandan a eh, sojan ta ɗaya daidai yake da runduna dubu ɗaya babu wanda bai bayyana a matsayin ƙarya ba sojan ta ba runduna ba ne kayan yakinta ba bai kai wannan tallar da suke yi a duniya ba ƙwarewarsu ba yanda za a yi ka kwatanta ta da imani da jajircewar musulmi wanda ya yi imani da kare karamar ɗan adam da karamar imani da karewa ƙasarsa da ya yi yaƙi domin kare mutunci da daraja ta alƙiblar farko ta addinin musulunci kuma gurin da annabawan Allah suka gina suka rayu a ciki wannan din yana ƙara fassara wa al'ummar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba illa waɗanda wata matsala ta same su su kuma waɗannan bayan da za ka yi da su ciwo ne a cikin kunnensu makullai ne akan zukatansu wanda duk ya kasa gane cewa wannan abin da aka yi musulunci ake son tozartawa wasu musulmai ne ake kashewa ba don komai ba don kawai ana so a kore su daga ƙasar su kuma sun nemi taimako musulmai kuma sun ƙi gasu da makwabtan kasashen larabawa kasashen musulmai suna da dukiya suna da kayan aiki suna da faɗa a ji shiru kake ji wannan din yana ƙara fassara wa mutane ta'arifi sabon ta'arifi na ma wane ne ɗan adam wanda ya damu da damuwar ɗan adam sannan wane ne musulmi wanda ya damu da damuwar musulunci dukan karyar da aka daɗe ana yi wa mutane a can baya akan cewa ma yaƙi ba za a taɓa yin sa tsakanin iran da isra'ila ba saboda wasan kwaikwayo ne to yanzu wannan ya tabbatar da irin wannan abubuwan ƙarya ce sannan batun a ce wai yan shi'a suna yin ƙoƙari ne don idan suka yi ƙarfi za su kashe yan sunna ga yan sunna da yan hamas ana kashe su kuma yan shi'an nan dai su suka zo suka kare su ba tare da kallon waɗannan yan sunna ba ne tare da kallon cewa musulmai ne waɗanda aka zalunta ne suke neman taimako kuma an taimaka musu wannan abun ya ƙara fassara zamani da zamantakewa da siyasar yau da kullum da siyasar addini da kuma ma wane ne yake rajin kare haƙƙin bil'adama da wane ne ya damu da haƙƙi ko 'yanci na ɗan adam da musulmi ne shi ko ba musulmi ne. to madalla a gaida malam ibrahim mu'azzim wani fitaccen malami a tarayyar najeriya da ya mana bayani ya bayyana ma ra'ayinsa game da halin da ake ciki a yankin gabas tsakiya musamman bayan gabatar kuma bayan musamman bayan kullar ya dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da kuma kungiyar hamas a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a ran shirshe amma kafin nan amma dun kowa da kowa musamman bakon na mako ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo www.cb1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da waraka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa har ila shirin namu yana kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran da suka shafi ɗabi'a da yanayi da na wato gwagwarmaya ba tare da ɓata lokacin man gaito muku masu'ud kaharizi wani mawaƙi a nan ƙasar iran wanda ke waƙa akan abin da ya shafi alhini yana waka akan abin da ya shafi ɗabi'a yana waka kuma ta gwagwarmaya to masu saurare masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi barin haɗa ku da shi domin jin irin tsarabar da ya tara mana kuma zai baje kolin wannan tsaraba a cikin shirin namu da za mu gabatar muku ai su lafiya جان را فدا کنی جانان را ببینی و جان را فدا کنی خوشان که هل را رها کنی To a gaida Mas'ud Kaharizi a cikin wannan waka da gabatar mana inda mana waka da ta shafi abin da ya shafi wato gwagwarmaya a gefe guda kuma ya kawo mana wasu waƙoƙi wanda ya shafi abin da ya shafi kusanci da Ubangiji da yanayi na rayuwa ta duniya da lahira da fata masu saurare sun amfana kuma ta katar da su to barin daga aya a nan gan lokacin da aka ɗiran shirin ya riga ya riske mu sai a tarbiyyar an shi na gaba za a ji mu ɗauke da wata waƙar da kuma wani mawaƙin na daban amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma madugun shirin nake sha ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. هم رنگ خورشید تنه هنوزم جبهه ها جنگه هنوز بارون آتیشه هنوز دشمن لب مرزه فقط مرزا عوض میشه یه روز آبی یه روز خاکی یه روزم مرز فرهنگی هنوزم دشمن دشمن نمیشه اهل یک رنگی هنوزم جنگ تحمیله تجاوز عین دیروز فقط حالا از آتیشش یه خط دیگه میسوزه هنوزم جنگ تحمیل تجاوز عین دیروزه فقط حالا از آتیشش یه خط دیگه میسوزه ای همه زیبایی من خاک تماشای من عشق و هورای من هر شانه من خونه مستانه من ای خانه من ایران که بی تو جهان جز قفص نیست که جز در هوایت نفس نیست که زیباییت در سرش نست که خاکت تو خاک بهش ای همه من در خون قصر شیرین پاک مجنون تکیه گاه زخمی من آه ای بطن ای دنیای من در هر نفس در جان و تن تاریخی از پر پر زدن ای وطن پای تو باشد در میان ای چشم دنیا من کیم جان مرا در هر نفس ایران بخواهد راضیم بینام ایران عشق از جان جهانم میرود هر آنچه میخواهی بخواه ایران chavão.